Hare Masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan tasha ta mata alamin Sokoto TV barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri namu na 'yan jiya. Shirin da kan tattauna da tsahin 'yan dambe ko makaɗa ko 'yan kallo wani lokaci muka yi bibiya kan tarihi ba don komi ba sai ƙoƙarinmu na farfaɗuwa da wannan wasanni namu na gargajiya musamman wasan dambe. Har yanzu dai muna cikin garin Kano kuma muna kurna Asabe ko Mm. Eh, kuma muna tare da wani tsohon hannu cikin wannan harka ta dambe musamman ɓangaren kiɗa. Amma an ce waƙa bakin mai ita Hausawa sun ce tafi daɗi tare da wa muke. Alhaji Sarki Usain ɗan mai kotso. To suna na Al'amin Sokoto ne zan gabatar da wannan shiri kada ku manta Alhaji Ali Tahir da Magaran ya tallafa wajen kawo muku wannan shiri sai Pantel Business uh, International Limited. Pantel Business International Limited uh, su ma sun ɗauki nauyi wurin kawo muku shi wannan shiri na wannan lokaci. Baba ya gida ya aiki ya haƙuri. Ya gabaci ya yara. Baba shi wannan sana'a ta da kafin dai ma mu je can baba ga kiyasi yanzu shekaru za ka kai nawa. Eh, gaskiya dai sai dai a daidaita saboda eh ai shine nace a ga kiyasi ba zan iya sanin shekaru na ba eh kila zaka yi 78 ko 80 zan yi zan dora a 80 80 da wani abu mm. baba shi harka kiɗa musamman yadda sunanka ya nuna dan mai kotso mm. amma duk inda an ka san ka makiɗin dan ba an ka san ka mm. shin ya an kai wannan suna aka kiran ka da shi na ɗan mai kotso kotso ka fara yi kafin kiɗin kalangu ko kuma a suna ne na wani dattijo naka ba mu takaitaccen tarihin ka wanda ya yi kakana ma kotso yi na'am kakana ma kotso yi babana ma kotso yi ni kuma a yawo na na tsinci kalangu sai an gamo da shi ko ka haɗu da shi ka hanya mm, ya dace ne to ka dan taɓa yin kotson ko baka taɓa yi ba kai kwata-kwata ban taɓa yi ba ban zo dan kar an naga ma bakin kai na san mm. yawo za a huta yayin gudu dan kada ta hude ni don kada a taida da kai mm, ba na son kotson ba to baba shi waƙar dambe mm. kamar taya an kai katsin tsinci ka cikin harkar waƙar dambe misali damben gida ne ko kuma wata basira ka gani ga kanka ka ce bari ka jarraba wannan bangare kila a dace damben gida ne yayin je masu kalaguna su dora mun kaya a kansu na'am aka dan dan fadancin su barnin kada kalangu mm. har na zo su wanda nake bi ina ina fadanci a gurin su dora mun su dora mun kalangu rike mm. har na zamanto na fi su iyawa na'am har ya zamanto kuma su su ni nake koya musu am kamar waɗanne makiɗa ne wannan makiɗan da makaɗan kalangu mm, kamar suwa ne sunan su ana ce da shi gajere gajere mm. dan wani yanki ne musamman kai na ma kwanci ban tambaye ka ba asalin ka kai dan gumal ne mm. to ana danganta ka da wani makiɗi aligwaram shin aligwaram sana'a ta haɗa ku ko kai yaron shi ne ko kuma ya, ya, ya alaƙa ku take da aligwaram da nake ko yaushe ana tarihin ka sai a ce Eh, abokin aiki alibara. Ai shi babu wanda ya tare mar gaba ma an ba ni ba. Shi alibara. Ba ma ma shiri da shi. A takaice. Kwata-kwata eh. Na'am to me yasa baba? Saboda na taso shi kuma a babu kamar sa. Na'am. Na taso kuma yake ganin kamar na na haishi. kuma kuma sa dama kudu da arewa ne dambe. Mm. to sai na zo ni ban haƙura da arewa kawai ba ni ba are ne hmm. amma sai na sai bai kudin ƙarfi an na shigo kanwa dan damban arewa kiɗa nawa ba kudi na'am kaga dole supportan kudu su so ni dole supportan kudu gaskiya su su ko ma na arewa hmm. nasu ne na'am to kaji yanda na shikiman da na haɗe baba ga wani lokacin da ka fara lokacin wa'anni yan dambe ka ka bullo lokacin su shago ko lokacin su dogomi ko ko lokacin su gundumi wani lokaci ka bullo da harkar ban kai kan shago ba mm. ina yi amma karfi na bai kawo ba na asalin lokacin shago na'am shi ka taba ganin shi ƙware ka taba ganin damben sa a ban taba ganin damben sa ba akan ya mm. bar damben ma muka saba da shi iya zawa iya bin shata mm. saboda shata iya bala'in san shi gaskiya ne to ni kuma ina shata kiɗa kana ma shata waka hawa shata kiɗa sosai na'am to saboda haka mm. an shata zai fita yawo da shagon muke tafiya saboda kaunar da yake shata ke masa na'am to ba ya bar dambe baba shi waƙar dambe su waka fara ma waƙar dambe waƙa mm, ta dambe kiɗan dai akan sa'ado ɗin kore na fara shi ado kai masa waka ado dan kore ban fara waka ba kiɗa ne lokacin na ƙauye na karkara Kidi kawai kuke kuna tara kalangu kuna eh, jinjina mutum wannan waka da Kano na tsince ta akan tafiya ta nisa to waka ka yi waka a san mm. kayi ma dan dambe waka da waka waka fare ma waka sani kanan basabci sani kanan basabci mm. eh ya zama sani dan uwan kanan <laughs> bala'i yake cewa ko ne mm. ke cewa gudu da kunya ba <laughs> kuma an ka tsaya ka kwan kiyama a wajen sani kanan basabci na'am ce cuta maganin ki Allah cuta maganin yi cuta ni ku magani ne Allahu akbar mamman sani kanan basabci gare shi ka fara waƙar dambe mm. to ka san ita waƙa shi mawaƙi na gargajiya kai kowace irin waƙa ko ta zamani irin wadda ake yanzu ta studio akwai waƙar da mutum ke yi ta hidda shi a sanda zaman shi ita waƙa ce ta basarci ko kuma akwai wakar da ta hidda kai duniya an kasanka ka san akwai bambanci mm. da ni da shauran makaɗan dambe haka ita waƙa kowa san ta rera ta ake haka mm. a rera ta ko mm. to kuma ta zance ne ya zama waƙa kai zance hake maidawa ya zama waƙa zance ne ya zama waƙa ya ƙarfi har da tashi ya zama waƙa an kan ciki da na ai ba mm. waka ba ce irin ta mawaƙan dambe na irin bangaren sokoto ba eh to mm. ni zan ce ne he karfi kalma ce nake haɗa da kalma mm. ita ta yi ta yi karfi kuma ta zama waka kuma babu mai irin ta sini sai kai eh ya zaman tuma ko yaran ka kila sai dai kai din ai waka ce mai wahala fasida ce za ka yi da wannan kalma da wannan kalma ka haɗa su su tashi eh To baba bari mu duba cikin waƙoƙin da duk da baka ba mu ba. To wani wacce ce din dai ta ta kwara da kai duniya ta san da zaman ka? Ta sani kanan basabce. Ta shi sani kanan basabce din. Da tarraba gardama ba. Da tarraba gardama dan sanyin nan. Mm. To baba bari mu duba cikin jaruman da ka taso da su. Ka san shi dambe akwai jarumai aji aji aji. Wayanda mm. kun kai zamani da su. Bangaren mm. arewa wani ɗan dambe ne misali kun ka taso tare da shi wanda yake ma abin da hake so don da ana cewa makiɗi ma yana da bagari hmm. wanda yake yawo da shi shago yana da ɗan ana ce yana da shago isa ɗan makaho yana yawo da su ɗan duna su jan suru haka kaiwa ka fara yawo da shi sani kanan masauci a'a <laughs> ba komi ka ce sani kanan masauci ban sama da shi wane ne sani kanan masauci Eh, a yake yake Ƙasar daurawa na'am ina son ka gaya mana menene zarumtar sani kanan basacci musamman waɗanda ya yi gabanka don mutane su ƙara sanin cewa sani kanan basabci yaban nan da hake mishi ya cancanci a shi. Shi babu wani mutumin da ina sani kiɗa zai zo ya tarbi sani ya ce a ba na yi. Na'am. An dai ni nake masa kiɗa kowa ya kama ya zasu. za su yi dan banna eh kuma sha mu Allahu Allah zai bai sani nasara su wane ne abokan sani kuma na kai mm. ma shi kada ya kai dan damban ma da an kashe shi zan kasa bacci ni da kaina nan saboda soyayya saboda soyayya in an buge shi za ka kasa bacci eh mm. ni kaɗai ni a kiɗa na ban taɓa zuwa gurin wani malami ba mm. amma akan shi salihin ji amma ta sana'ar Mm. in je gurin wani malami ko neman wani ko abin wani abu ko abu ban taɓa yi ba amma akan sani sai in je akan sani kanan basarci sai ka je ka nemi mishi asiri ta baba ya muna abokan damben sani kanan basarci waɗanda ya dauke ba daɗi gaban ka da su eh ko da yake suna da yawa eh a dan taɓa mana suna da yawa mm. ka gare su cita mm. sa'ado ado ciroma shi ya karyawa dogon da ki da ka alƙadari ma shi sani kanan masabci sani kanan masarci. kuma hmm. ka yanka gansu a tsaye ma aka ce dambe za a yi he kai gaddama saboda dogon dogon dogon ne kuma ya tafi da girman sa amma sani ya kashe shi to baba sani ƙanan basabci yana da abokan dambe abokan dambe wasu kamanta da su hmm. eh, yana dambe da gundumi kwarai kwa dambe. bakai sun taɓa yi gaban ka na gaba makwa mm. na'am to ya damben amma gundumin shi ya fara kashe sani na'am ina ganin bin sani bashi ma shi ma taɓa kashe gundumin amma dai kisan da yawa sani ya yawa to ga kiyasi ya kashe sani kamar yawa ya kashe sani kamar su nawa gaban ka ko ka ji labari la dai labarin mm, bai taɓa haɗuwa gaban ka ba ga hannun gundumi eh to ga labari ne ka je. ya bar ne ya tafi kaman sokoto ana dan ba sokoto mm. a can ya kai shi labari ya kamo to zai kai me kai ma kisa nawa wanda ka ji labari eh wanda na sani mm. ni da kaina na san guda uku ta fa su nawa ya taɓa gundumi a kisan da yawa gundumi a gabana kisa ne dai na gaskiya da gaskiya mm. ina jin kisa biyu kisa biyu yanzu da uku suke da shi da gundumi to sani kanin basafci kuma eh, yana dambe kace da su ado ciroma hmm. ya damben ado ciroma da shi yake ai an kaga damben ado ciroma da sani shi ne damba na kabiya ka shiga gani kowa ya gina kafar sabbar janyewa amma iya kashe ado ciroma amma fa ba ana ana shan wuya ana wahala kafin ya buga ado ciroma eh. na'am sani kanin basafci yana dambe da guzge suna dambe da guzge A'a, ba sa yi amma ɓatawa ta sa sun yi. Na'am. To, wannan shi ne na shiga makuwar da bashi ko ba bashi tsakanin da gutsiya amma sun yi. Amma haɗa su aka yi suka ɓata da ɓangare ɗaya suke. Da ɓangare ɗaya suke. Eh, ya sanin ya koma ya koma kudu don su mm. dan ban da da Audu Guzge da suka ɓata ba eh. Mm. ta amma kila dambin bai kisa gaban ka ba ba a yi gabana ba to akwai saura ba ba an sha wuya an wahala mm. <laughs> to akwai marambata na bangaren Sokoto su Hassan nake ku da sauransu duk sani ya dambe da su wai da Hassan nake ku ba Hassan nake kun ne yake ki ba sani yake ki ba mm. in sani ya shigo gidan dambe zai yi dambe wasu ana cewa makidansu in ɗan dambe zai faɗuwa sukan ga wasu alamu saboda ya zaman yau da gobe tare da a taren su in sani akwai alamun faɗuwa gare shi kana ganewa in ya taka dambe an ba damba an damba baya jikin yi ma ina gane ya kake ganewa baba yau da gobe mm. shi bai san wani makaɗi ba mata ne ya masa kiɗa an ba ni ba wato da ka kalli yanayin jikin sani mm. za ka gane yau akwai kuma an na ga damban mutum ma an sani ba zai ji daɗin damba da shi ma na sani kan su yi ma hin su taka dambe hmm. na'am to muna ta magana kan sani akwai wani ɗan dambe wanda ya magana ya ce shi a rayuwar shi babu kiɗan da ke tara shi kamar kiɗan ka shi ya ce ɗan cana to da gaske kana rikita ɗan cana eh to Mina ne ni ni wa dan cana baba kana rikita shi. Dan cana mm. abin da ya mun ba kyauta ce hukuwa ba. Na'am. Abin da makaɗi yake bukata. Mm. Shi ya yi mun. To mine ne. Ya ɗauke ni cat. Mm. Mahaifinsa ya zo tun daga inda mu. Ƙauyen Hoti. Ya zo wa dan cana ina makaɗin da nake ji iya ma kiɗa. Sarki Usaini dan mai kotso. Ya ce ga ya ce kirayo shi. yi kira ni muka zo dan cana dan cana ya ce mahaifina ne wani sai na durƙusa na gaida shi sai ya ce ya dan cana ya nusa ya eh, bubo kai shi gida can ƙauye na'am dan cana ya dauke mm. ni muka je wudil daga wudil ya dauki mashin ya goya na muka tafi inda muka je inda mm. muka je aka mun tara ta arziki saboda duk yan unguwa ma aka zo ake gani na aka ce makarin dan cana ne zo aka zo da aka rika mun alheri na'am Eh to ka ji abin da ya gama da ɗan China. Masha Allah. Ɗan China jarumi. Jarumi a ɗan China da lokacin ya ɗan China ai ba a ba ba mutumin da kaga sun cika tirmi biyu da ɗan China ba ba kisa. Hmm. To ya kai yaƙi. Ya kai jarumi. Ya kai jarumi. Saurin kisa ke ga ɗan China kenan. Saurin kanwal shi ne muke cewa kanwal hannu. Hmm. An kaji mun cewa na iya da kanwal hannu to mai saurin kisa ne. to mu je magana waƙar ta ɗan cana baba tun da ka ce waƙar ka mahi yawanci zance ce to kaga yanzu ko babu kalangu kana iya wa mutane su ji menene hake gaya ma ɗan cana har ya rikici wannan farko ma za ka ji ce kana ina aka taka ni ga hmm. zamfarawa sun taru ga daurawa sun taru ce ai ko sun yi dubu kawa waƙar Mm. in ce kai banda Kano kun gyara su da can zan hore mai yaƙi ne ko ba gobiri mai yaƙi ne mm. can ma a Kano ma bawa ne mm. balle suka je birnin Daura to ka ji a waka abin da ke gaya <laughs> da ka ce haka nan shi kuma sai ya sai ya da kowa na'am baba akwai bancin dan cana ka ce kana yi ma mamman raba gardama kiɗa cikin waƙoƙin da ka ce sun da kai ina kun ka haɗu da mamman raba gardama kana ɗan gumal shi yana ɗan sanyin na ɓangaren sakwato. Idan eh, ka san shi gwani mm. ba a garin su yake ta ba. Gaskiya ne. An yi hudda ƙaho a garin nasu to kuma ya ce duniya karbi. Gaskiya ne. Ɗan sanyin na dai mm. da ya fito ya tansa ana gabar kudu da arewa shi ba arewa. Gaskiya ne. Ni kuma asali na makaɗin arewa ne. An ka ganna a kudu mm. baɗayi ne kai. To. Amma ba are ne. Pul. ful ba are kake ba ne na'am wuri ne ta ina jin ka garin da aka haifi kakan kakana da garin ya ka tafi da ya ka shiga daura a kafa shado hmm. shado shado ba ta kai ainihin garin ku shado mm, inda aka haifi kakan kakana madalla ina jin ka to ina kun ka haɗu da shi raba gardama din wani gari kun ka fara ganin mamman raba gardama raba gardama a Kano cikin garin Kano mm. a kofar mata ko kin gari zuwa Sokoto bai isa san shi ba to kaya zuwa Sokoto ba a an sha kai da Sokoto to da mamman raba yawa kun ka haɗu da mamman raba gardama mm. Kano mm. mina na hidda mamman raba gardama ka gane cewa wanga yaron jarumi ne da wannan tunda yaro ne hannun sai hudda shi to hannun kanwa duk wanda nake ji da shi ya kashe shi duk wani wanda hake ji da shi ya kashe shi mamman raba gardama ya eh, kashe shi shi kuma wanda ya gagara mm. an yi in kai dan damban ka kai dan dambe hmm. ko kai da ku dan damban ko ku yi hada hada <laughs> ko dambe gara ma ka da ka dage ku yi damban ko yi damban in ya buge ka kyale eh, ka an ya buge ka kyale ka amma in abu ya koma fada shine nake cewa mm, akwai kan da ke almajirci hmm. akwai kalmar da bai so a waka da na masa ya jikinsu ya sanye haka hmm. me kake ce mishi zaki mi raba gardama dunin sokoto mi raba gardama ce ka yi sani kuma ka take sani mm. sai ka ce fir'auna muhammadu mm. ga mai halin fir'auna to na ce ga mai halin fir'auna ya jikin ya sani tun da ya almajirci ya san waye fir'auna ya san fir'auna eh shi yasa kai kuma sai ka yi mai hikima eh sai ka jiki ne ya linke shi eh na ga mu sai ga sai ga jikin ya sani. na'am To mamman raba gardama yana kaci ya kare duk wani wanda hake ji da shi. Ka san shi ɗan kallo in an kai mai magana dunkule. Ba ya san a warware ta yadda zai san cewa to su wane ne jarumman nan har a gane zaruncin na mamman yadda ya hito. Mm, Yawai wani ba dunkule na baka ma. To suwa da suwa ne lokacin. Tun da na fara kiɗa babban da gwanin da ya kai sani kanan basarci. Gaskiya ne. To ya kalkashe shi. Mamman Rabi Garba mai kashe sani ƙanin basauci. Kwarai kwa, da ya fara kai shi da ya zo so mu kai shi da ya ɗora mai ba su suka. daya Amma ni an mutum ne yake bada ba Allah ba ne. Mm. Duk sanda suka taka baki sani ya kai shi ba. <laughs> To shi kuma ba makarin da yake so an bani ba. Shi sani. Shi raba gardama. Shi raba gardama kwarai da eh, gaske. Ni kaɗai ne wanda bai taɓa fasa kalangu ba a Da Dama shi maganar da nake so in shigo maka da ita kenan. shi mamman ana ya taɓa fasa kalangun wani gaban ka kalanguna kai da nawa da nawa ya fashe wasan sa algoran ba duk kalangunan kudawa da je karkashe kuma da kudawa suka rika cewa wani su wuta su rika cewa mu ma gobe mu kashe kalangun sarki Usaini mm. washe gari ya ce da ya shigo gidan dambe ya ce in kai kalanguna na tsakiyar filin ajiye an ce za a kashe na kai na ajiye mm. gurin ma kasa biyuwa don kare ya zaton ko gurin gun za ka je. Hmm. A sai a jewo ya gurin saboda ana tsoron shi. Mamma ya kashe kalla shushana? A kisa na hawa. Ya bubbuge kalla ba ba? Eh amma kuma kallon baya tsoron shi da wani. Shi kalla hmm. ko a faɗan baya tsoron